This is the voice of America. The following program is in Hausa. barkanku da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen hausa na murar amurka a wannan lasariya ta lahadi kan bitocin mu 22 da 25 a kasar jamhuriyar niger kuma ana kama mu a gidajen rediyo da dama da suka hada da amfani da fara da noma da sarauniya da dalo da kuma niyya da ke birnin kwani sai a dunar gizo a voahasu.com ko sashen hausa.com jama'a muna fatar kuna nan kalau kamar yadda muke a nan birnin washington dc aliyu mustapha na sakwata ne tare da usman ahmad kabara muke shirin kamun ku shirin mu na wannan lokaci to usman ba su kanu su shafi tukuna to barka da tashi masu sauraro ga kanun labaran mayakan kungiyar yan ta'addar al-shabab sun dauki alhakin kai harin arewa maso gabashin kenya da ya hallaka jami'an yan sanda guda biyu a yau lahadi Shirin da aka tsara na Majalisar Ɗinkin Duniya na tsallakar da dubban mayakan sa kan jihadi da ke makale a babban birnin Siriya ya samu jinkiri sakamakon kashe Zahran Alaush. Ƙungiyar ISIS sun ce suna ci gaba da dabarun yakin su ba tare da hare-haren Rasha ko kuma na sojojin taron dangi da Amurka ke jagoranta a kare lagonsu ba. To gaishe ka Usman to bayan kun gama ji labaran baki ɗaya za mu fara kai ku arewa maso gabacin Najeriya mu je da mutanen Maiduguri suke ji game da shawarar a cusa matasan JTF cikin harkar soja gadan-gadan. a haka ma ba wai suna zaman soja din ba suna youth volunteer din amma yanayin da suke aiki suna kishi to sannan mu cilla zuwa jihar kebbi mu je da aka kara taron sulhun ta manoma da makiyaya a yayin da manoman ke korafin shiga gonakinsu da fulani ke yi suna cinye musu shuke-shuke fulani a wajen taron sun koka ne akan maida su 'ya'yan bora da ake yi abinda suka ce shi ke kara hura wutar rikici tsakaninsu da manoma sannan madina za ta zo da rahoto kan liyafa da matar shugaban najeriya ta shirya matasan duniyar gizo abin ya zo zama wani cece kuce yanayin yadda ta yi wannan taron ta nuna mana cewa da mu za a yi to shin yin irin wannan liyafa yana da ma'ana ko a'a to abin da za mu ji kenan to bayan duk wayannan yau lahadi ce don haka grace na tafi da shirin na bishara amma zubar usman ya ba ku labarai ku sha tukuna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran mayakan kungiyar 'yan ta'addar al-shabab sun ɗauki alhakin kai harin arewa maso gabashin kenya da ya hallaka jami'an 'yan sanda guda biyu a yau lahadi sun sanar da haka ne ta shafin suna yanar gizo harin da suka kai akan wata tawagar soji lokacin da suke barin garin elwak ta hanyar su na zuwa mandera elwak dai na kan hanyar ne kuma kan iyaka kenya da kasar Somalia. Ƙungiyar agaji ta Red Cross ta ce 'yan sanda biyu ne suka mutu amma ita alshabab shabab ta ce guda uku ne suka mutu. Ya zuwa yanzu dai ƙungiyar ta al ta kai har-haren ta'addanci a Kenya da dama tun bayan da rundunar sojin kasar suka kutsa zuwa Somalia da niyyar yakar 'yan alshabab a shekara ta 2011. hari mafi girma shine wanda suka kai da wata jami'ar garisa a Kenya din wanda 'yan bindiga suka hallaka akalla mutane 148 a watan Afrilun da ya gabata. Masu lura da al'amura da kuma majiyoyin tsaro sun ce shirin da aka tsara na Majalisar Ɗinkin Duniya na tsallakar da dubban mayakan sa kan jihadi da ke makale a babban birnin Siriya ya samu jinkiri. jinkirin ya samu ne bayan kashin wani jagoran 'yan tawaye mai suna zaharan alaush wanda yake jagorantar wasu da ake kira da islamic army wanda tabbacin kashe shi ya fito a jiya wanda kuma an yi yarjejeniyar cewa za su samu damar wucewa salin alin a tsakanin kasar wanda za su shiga syria domin tabbatar da an karar da yakin da ya ci ya cinyewa shekaru biyar kudancin damascus dai shine inda suka fito baya ga wasu maganar masu jihadin da dama sun ce zuwa damascus da za su yi a birnin raka da 'yan isis suka da babban birninsu shine zai iya zama maslahar yakin da ake son kawo ƙarshen shi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc Ƙungiyar ISIS sun fitar da wata sanarwa a jiya Asabar cewa boyayyen shugabansu ya sanar da cewa suna nan suna ci gaba da tsare-tsaren yakin su bisa daular Islama da suke cewa suna son kafawa sannan a hare-haren da rasha take kaiwa da kuma na sojojin taron dangi da amurka ke jagoranta ya ce ba zai karya lagonsu ba jawabin na sautin murya mai tsawon mintuna 24 ya bayyana sunan wanda ya yi jawabin da suna abubakar albagadadi sakon ya soki kasar saudiya da kakkausar murya a yunkurin da suke yi na kafa sojojin taron dangin kasashen musulmi inda albagadadi ya kira ga 'yan kasar saudiya da su tashi su yi bore ga sarakunansu da ya kira da suna azzalumai domin kuwa ya ce sun hana su katabus musamman ma yadda ya ce suna ta haɗa kai da yahudawa da sauran turawan yamma ana yakar su da sunan ta'addanci dakarun iraki sun ce suna ci gaba da kutsawa kuma suna mataki na ƙarshe a yakar da suke ma 'yan isis domin kwato garin ramadi da suka kwace watanni bakwai da suka wuce kakakin rundunar sojin ya ce sun yi amfani da jiragen yaƙi wajen tada bama-baman da aka bibbinne a kewayen garin sun dai mai da hankali ne kan kwace wani ginin gwamnati sannan suna gab da shiga ginin inda suka ce in suka kwace shi sun samu mallakar garin 'yan ta'addar isis na ta kokarin dakile shigar sojoji cikin garin ta hanyar amfani da 'yan tada bama-bamai na kunar bakin wake da kuma boyayyun maharban bindiga da ɗana musu tarko dakarun taron dangin dai na ta faman kai hare-hare ta sama makonni da suka wuce a garin na ramadi ganin sun sake kwace shi ya zama ikonsu a hannunsu domin kuwa sun ce kwace birnin babban koma baya ne ga gwamnatin iraki da ƙarshe za mu ji jami'an 'yan sandan garin chicago a nan amurka sun harbe wani ɗalibi ɗan shekaru goma sha tara da haihuwa da kuma wata 'yar shekaru hamsin uwar 'ya'ya guda biyar dukkan waɗanda aka harbe ɗin baƙaƙen fatar amurka ne wannan harbin dai shine na baya-bayan nan da ke gaban ma'aikatar shari'ar amurka don gudanar da binciken abin da ya faru in ka ɗauke wanda farar fatar ɗan sandan nan ya harbe wani baƙar fata ɗan shekaru goma sha bakwai ba dai abin da aka bayyana ko kuma cewa ga jinsin da suka yi wannan harbi ko kuma suka yi abin a lokacin da aka kira su domin hukumar 'yan sanda ta ce an kira 'yan sandan ne kuma suka je wurin bayan wata hatsaniya ta tashi tsakanin wani gida na hayaniya inda ya damu jama'a wanda hakan ya sa suka fuskanci 'yan sandan da hayaniya wanda shi kuma dan sandan ya bude wutar da ya samu shi continuo ligara da kuma ita wadda bata maji ba bata gani ba bata jones aka harbe ta ita ma ta mutu har lahira. to a gaishe ka Usman, labaran duniya su zo muku daga Washington. to lato ba da bata lokaci bari mu shiga rahotannin mu kuma mu share fage da wanda muka samu daga maiduguri kan yadda ake kallon kalamin da ministan tsaron najeriya ya na cewa a mai da matasan jtf soja a kwanaki biyu da suka gabata ne babban ministan tsaron najeriya ta janar mansur muhammad dan ali ya zarci jihohin borno da yobe jihohin da ke fama da rigingimin boko haram da ke shiyar arewa maso gabacin najeriya wannan ziyara da ya shine karo na farko da babban ministan ma'aikatan tsaron ya yi wanda ya shaida a gwamnatin jihar borno cewa za su yi kokarin ganin cewa sun kawo ƙarshen irin waɗannan rigingimu kuma za su taimaka wa matasan da ke wannan jiha musamman matasan sa kai da ake kira wato civilian jtf wajen ba su dama shiga aikin soja. very cordial between the government of Borno State and the armed forces of Federal Republic of Nigeria, particularly the civilian task force that has been us. Ya ce muna da kyakkyawar dangantaka tsakaninmu da kuma jami'an gwamnatin jihar Borno, musamman ma tsakanin 'yan kungiyar nan da ake kira civilian JTF, wanda suke taimakawa aikinmu. Bayan kammala wannan jawabin ne da babban ministan ma'aikatan tsaron wato Brigadier Janar Mansur Dan Aliyayi ga gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Timan, sai na tambaye shi cikin harshen Hausa dalilin shi na kawo wannan ziyara jihar Borno ga kuma abin da ke cewa. Dalilin zuwa yawa na na zo in ga sojoji na ne a abubuwan da suka yi da kuma ta hanyar da suke gabatar da ayyukansu. Turin kaɗai kamar da mai da me ka gano ne game da wannan ziyara? Eh, na gano cewa aiki yana tafiya daidai kuma abin nan eh, shugabancin da mai gida ya bamu ko kuma president ana na ana yi kuma an kusa kai karshen wannan abu cike da ubangiji. Kamar a kuni kalubale da ka gano da ke damun musamman ma jami'an tsaro a wannan jiha? Eh mahiyancin kalubalen da muka gano muna kansu amma dai mahiyanci su ne waɗannan bamman da suke sa a cikin ƙasa suna boyewa muna ta ƙoƙari mu samu masu ayyukan aikin da za mu sa mu ciccire su turan kaɗai kowace shawara kake da shi ga al'umman jihar borno shawara ta koyaushe su tabbatar da cewa suna ta ba jami'an tsaro ilmi ko kuma labarai na abubuwan da suke faruwa kuma su dinga duba abubuwan da suke faruwa kusa da su ko yaushe mutane su dinga cewa ba jami'an tsaro bane kawai suke eh, ba da tsaro su kansu jama'a ya kamata suna yin nasu iyaka. To koya jama'a suke ji ne game da wannan bayan na ministan ma'aikatan tsaro wato Brigadier General Masud Dan Alimin ritaya na cewa za a kokarin ɗeban waɗannan matasa da ake kira civilian JTF cikin aikin soja ga dai ra'ayin wasu daga cikin mazauna garin Maiduguri. Gaskiya an ɗauke hanya mai kyau domin a gaskiya yaran nan civilian JTF na Borno State wanda muna tare da su gaskiya yaran suna kokari sosai ta wajen ba da security amma a jihar Borno State domin a haka ma ba wai suna zaman soja din ba suna youth volunteer din amma yanayin da suke aiki suna kishi tukuna aka samu wayan nan aka ɗibe su a aikin soja a gaskiya wayan nan mutane duk inda aka kai su a zaman aikin soja ko na ba gaskiya yaran nan za su yi aiki sosai yawanci matasa ne wanda yawanci sun yi karatu to a gaskiya mu muna maraba da wannan abin kuma muna addu'a Allah ya sa abin da a samu a ci nasara akan ni malami na gaba menene ka game da wannan eh gaskiya na goyi bayan abin da gwamnati take da niyyar yi saboda yaran nan ba karamin kokari suka yi ba jarumai ne za mu ce in gwamnati abin da damu ya kamata ce ta taimaka mana ta ibe su ta sa su a soja ko custom ko immigration ko kuma a wani fil daban wanda zai taimaka ma yut din shine mu ra'ayin da muka ji daɗi in gwamnati za ta yi shi da gaske wasu mazauna cikin garin Maiduguri kenan ke bayyana ra'ayinsu game da farcin da babban ministan ma'aikatan tsaro wato birgeji janar Mansur Dan alimi mai ritaya yayi na cewa za a ɗibi wasu daga cikin matasan sa kai da ake kira civilian JTF cikin aikin soja a wani mataki na kawo ƙarshen waɗannan mahara wato 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram da yanzu hakan kai kai hare-hare a wasu ɗaiɗaikun wurare. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. An cuce mu, du an cuce mu, ba mu da aiki, du ba mu da aiki, ba a ba mu, du ba a ba mu. gai da Haruna, to za mu sake ta'o maganar matasan an jima kaɗan in mun zo kan batun liyafar da mata shugaban Najeriya ta shirya a mulki ne mai zama rigaba. Amma yanzu bari kai ku jihar Kebbi inda ake kokarin a yi sulhun manoma da makiyaya. kimanin kashi 85 bisa ɗari na jama'ar jihar kebbi dai manoma ne da kuma fulani makiyaya dalili kenan da yasa ake ta samun rikice-rikice a tsakanin manoman da makiyaya lamarin da wasu lokutan kan haifar da baiwa hammata iska tare da rasa rayuka har ma da dukiyoyi hakan ya sa gwamnatin jihar fitowa da tarukan sasantawa da kuma faɗakarwa akan muhimmancin zaman lafiya tare kuma da kira ga manoman da makiyayan da kowa ya tsaya matsayinsa domin kaucewa fitina to sai dai a yayin da manoman ke korafin shiga gonakinsu da fulani ke yi suna cinye musu shuke-shuke fulani a wajen taron sun koka ne akan maida su 'ya'yan bora da ake yi abinda suka ce shi ke kara hura wutar rikici tsakanin su da manoma alhaji muhammad dan ali shine shugaban kungiyar fulani makiyaya ta miyete allah na jihar kebbi eh, eh matsalar shine ba a yi da gaskiya idan aka zo waɗanda aka wakilta kamar jami'an gwamnati da bangaren sarakuna waɗanda adadi su tsaya su hidda hakkin kowa da ya kamata sai haga sun raje a bangaren manoma burtullan makiyaya da hurumma da sauransu da gwamnati ta keɓe musu tun lokacin mulkin mallaka kusan yanzu waɗanda duk an cinye su zuwa so dole makiyaya nan ba shanu su karuwa suke ba wai raguwa suke ba burtali a kowa ya san ya kai kilomita eh, talatin amma za ka zo ka iske shi kamar hanyar mota to yanzu shanu sun koma sai dai su shi gefen titi wannan gefe da wannan gefe kuma sai haga wani manomi ya yi noma har bisa ga shoulder na titi bai raga ko inci guda ba lokacin da duk shanu za su zo su bi ta nan suna tsakanta sai su yanke hanya sai ga sun shiga cikin gona sai abu ya zama hitina ko kuma su hau titi mota ta zo ta buge su so an akwai matsalolin da adadin gwamnati ta sa hankali da basira da hikima ta gyara da ta gyara ba a samu matsala to sai dai a nata bangare gwamnatin jihar ta ce tana sane da matsalolin na fulani kuma tana iya bakin kokarinta a wannan karon domin magance su dr usman shehu umar shine babban sakatare a ma'aikatar kula da lafiyar dabbobi da kiwon kifi ta jihar gaskiya gwamnati tana shirye-shirye ta tabbatar da cewa a duka wayannan burtulla din da inda suke hutawa da inda suke kiwo wanda dama ai duk magana nan ne abin yake makiyaya dole suna da bukatan a wuraren da za su yi kiwo da wuraren da za su ba shanun su ruwa ko dabbobin su gaba daya da mun ka yi bincike abinda muka gane cewa gwamnatin jiha tana da burtula 24 a yanzu haka sannan akwai stock routes ko kuma hanyoyin tafiyan dabbobi gwamnatin jihar shirye take wa'annan burtula din a fidda su wa'anda ma an kaci a yi kokarin an su taron dai ya haɗa hancin shugabannin bangarorin biyu na manoma da makiyaya sarakunan gargajiya da jami'an tsaro da kuma manyan jami'an gwamnatin jihar domin tabbatar da fitowa da matsaya ta bai ɗaya domin kare aukuwar tashe-tashen hankula tsakanin manoma da makiyaya a jihar murtala faruk sanyin na muryar amurka daga birnin kebbi a nigeria. a gaishe kamar tana wai me yasa liyafar da matar shugaban kasa muhammadu buhari wato hajiya aisha ta shirya matasan duniyar gizo kwanan baya abuja ta zo ta zama wani cece kuce na aman mu'azu daga kano ta kyauta da ta yi wannan liyafa ai dama sana'a hankali ne za a gayyaci mutane sunana muhammadu dauda mazaunan kaduna akan wannan taro dai abin da zan ce dama mu matasa tun can muna tunanin ba za a yi da mu ba to amma a wannan lokaci yanayin yadda ta yi wannan taron ta nuna mana cewa da mu za a yi a gaba ra'ayoyin waɗansu matasa da suka halarci taron liyafar cin abincin dare da matan shugaban ƙasa aisha buhari ta shirya kenan liyafar ya biyo bayan ƙorafe-ƙorafe ne da matasa suka yi ta yi tun farkon wannan gwamnatin inda suke cewa ba a yi da su bayan sun yi gwagwarmaya a lokacin yakin neman zaɓe da aka yi a bana to shin yin irin wannan liyafa yana da ma'ana ko a'a tambayar kenan da na yi wa ƙwararre a fannin zamantakewan ɗan adam daga jami'ar abuja dr abubakar umar kari ni daga wacce liyafa da ta shirya ta yi daidai kwarai da gaske ta dace bisa dalilai biyu kwakwara na farko dai wannan wata al'ada ce wadda matan shugabannin ƙasa a ko'ina cikin duniya ba ma najeriya ba a kuma irin wannan lokaci na bukukuwa ko dai na ƙarshen shekara ko na sallah ko na kirsimati akan shirya matan shugaban ta kan gayyaci waɗansu sashi na al'umma ko matasa ko mata ko nakasassu domin a zauna a ci abinci a karrama su saboda haka wani al'ada ce na biyu kuma su waɗannan mutane wanda za a iya cewa kamar gwarzayen wakilan al'umma ne na yanar gizo sun taka kwakwaran rawa a lokacin yakin neman zaɓe za a iya cewa kusan masu ne suka zama garkuwa ga shi shugaba muhammadu buhari a lokacin da yake tashan suka daga kafofin watsa labarai na gwamnati da kuma na 'yan adawa yawancinsu matasa ne suka yi tsayin daka suka dinga yaya ta yi suna kare shi waɗansu ma har gangami suka yi suka ringa tara masa kuɗaɗe aka yi amfani da abun nan na katin waya wanda duk wannan daga yanar gizo ne to saboda haka idan ya zama shugaban kasa matarsa ta kira su ta karama su wannan abu ne wanda ya daidai to saboda haka ni a gani na wannan liyafa da matar shugaban ƙasa ta kira ya yi daidai kwarai da gaske to akwai soke-soke da aka yi ta yi cewa ƙasa ba kuɗi wasu na nan jama'a ba su san abu abincin yau ba balle na gobe wasu ma sun ce albashi ba a biya ba ta ɗebi kuɗi maƙudai ta yi wa wa'annan matasa wannan karramawa ya kake ganin irin wa'annan sukan da aka yi mata hausawa sun ce ra'ayin riga kowa da irin tasa mai yiwa masu wannan sukan ra'ayin su kenan ko kuma sun yi gurguwan fahimta ga kan abin da ya faru na farko dai a sani na shugaba muhammadu buhari ya fito fili ya ce duk wani abu da matarsa za ta shirya ba za a kashe kuɗin gwamnati a ciki ba saboda haka tana da hanyoyi da take tara kudadenta ta shirya wannan abu ni ina ga ba kuɗin da aka kashe ba ne mai muhimmanci a'a wannan karrama wanda aka musu wanda kuma zai kara musu kuzari nan gaba su fiye da haka kuma su mutanen fa 'yan najeriya ne fa matasa ne matasan nan sun riga sun fara gunagunin cewa ba a yi da su cewa zuwa yanzu gwamnati bata musu komai ba to idan aka kira su irin wannan abu aka kira su har fadar gwamnatin tarayya aka musu liyafa a karrama su wannan ya zamo cewa an fara yi da su kenan madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya ba mu da aiki sai neman aiki haba zan muku famfo zan muku famfon nono na lai zan muku famfo zan muku famfon fura na lai sun cuce mu sun maida mun zama dolo dolo ba mu da komai mu da iyaye sai dai kallo ba kyau To jama'a kuna jin shirye-shiryen sashen Hausa mura Amurka ne daga Washington DC wannan rahoton da kuka ji yanzu Madina ta aiko mana shi yanzu mu a Washington karfe 10 ne da minti 20 na safe fa ga Grace. Jama'a salamu alaikum barkamu da Lahadi muna kuma yi wa 'yan uwa masu bi barka da Kirsimeti da fatar an yi Kirsimeti lafiya. Grace Alheri abdu ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin bishara wanda ya kasance na ƙarshe a shekara ta 2015. Yau a shirin mun karɓi bakuncin Rabaran Mati Dogara babban jami'in hulɗa da jama'a na ɗarikar ekuwa kuma tsohon shugaban ƙungiyar haɗin kan Krista reshen jihar Kano wanda yake tafe da tsarabar Kirsimeti. Kamar yadda kiristoci muka sani kirsimati lokaci ne da muke tunawa da haihuwar yesu almasihu lokaci ne na murna da farin ciki lokaci ne wanda muke tuna da babbar kyauta wacce allah yi mana wacce ba a taba samun kyauta irin ta ba kamar yadda muka gani a cikin littafin matta sura biyu daga aya ɗaya har zuwa goma sha ɗaya mun ga yadda shehuna suka zo daga gabas da jin labarin an haife su suka tauraro suka zo har urshalima suka yi tambaya inda yake sa'an nan aka yi musu bayani tauraro ya bi da su har zuwa inda jaririn yake suka je suka yi gaisuwa suka miƙa kyautai suka yi murna sa'an nan suka koma inda suka fito to wannan ya zama gurbi gare mu lokacin kirsimati lokaci ne na zaman lafiya shehunan nan waɗanda suka zo suka tambaye suke tambaya ba kirista ba ne amma suka biya suka tantambaye su suka tambaya ina ne aka haifi yesu almasihu aka yi musu bayani suka je suka gaisuwa nan suka ba da kyautai suka tafi to in akwai wani lokacin da ake bukatar ƙaunar juna da zaman lafiya shine lokacin kirsimati domin ko mala'iku da suka kawo albishir na haihuwar yesu almasihu sun yi bayanin cewa salama ta tabbata ga mazaunan duniya wato zuwan yesu almasihu zuwan salama ne zuwan almasihu zuwan salama zuwa duniya ne da mazauna duniya to don haka duk inda krista yake ya kamata in nemi zaman lafiya da waɗanda ba krista ba da ke zaune tare da shi yesu almasihu ya ba mu gurbi ya ce salama nake ku a yalwace ba wani guri da muke karantawa inda yesu almasihu yi fada ko yi rigima ko da abokan adawarsa bai yi fada ko yi rigima ba haka nan waɗanda suka biyo bayansa almajiransa sun yi zaman lafiya da mutane duk da cewa ana tsananta musu amma lokacin da an zage su su albarka suke sawa lokacin da an tsananta musu su addu'a ta albarka suke yi wa waɗanda suke tsananta musu to don haka mu musamman kristoci a najeriya da kuma sauran sassa na duniya gaba ɗaya ya kamata mu koyi da yesu almasihu da kuma almajiransa sun yi zaman lafiya sun zauna lafiya da mutane har da magabtansu sun zauna lafiya kuma kasancewarsu da zaman lafiya tare da magabtansu wannan ya sa aka ce suna da farin jini kuma suna samun mabiya kowace rana ana kara musu waɗanda ake ceto to don haka idan dai muna da burin bishara babban makamin bishara mu shine mu zauna lafiya da mutanen da Allah ya haɗa mu zauna lafiya ta mu zauna a ƙasar nan tare kuma ina ƙara jaddada kamar da na sha faɗi Allah bai yi kuskure ba da ya haɗa mu a wannan ƙasa mu zauna a kabilu daban-daban al'adu daban-daban da ma imani daban-daban Allah ya san muna da wannan bambanci amma ya haɗa mu a ƙasa ɗaya mu zauna burinsa shine mu koya daga juna mu kuma taimaki juna babban ribar zaman mu tare ne mu taimaki juna mu kuma zauna lafiya da juna idan ba mu zauna lafiya ba ba za mu ci ribar zama tare ba amma idan muna nuna lafiya za mu ci ribar zama tare da juna zan koya daga, daga musulmi musulmi zai koya daga gare ni wanda ba ba musulmi ba wanda ba kirista ba zai iya koya daga gare ni zan iya koya daga gare shi don haka mu zauna lafiya kowa da yadda Allah ya ajiye shi mu yi haƙuri da juna mu taimaki juna mu kuma darajanta juna abin da yesu yi kenan babban albishir da yesu yi ba duniya shine a zauna lafiya a darjanta kowa yesu almasihu ya darjanta kowa duk bakin wanda suka yi hulɗa da shi akwai masu bi a ciki akwai marasa bi amma babu wanda ya nuna bambanci babu wanda ya tsangwama ko kuma ya kyamaci wani akwai lokacin ma da shugabannin addinin yahudawa suka zarge shi akan ina cuɗanya da masu zunubi sai ya ce ai saboda irinsu na zo ya ce lafiyayye baya bukatar magani amma mara lafiya shine yake bukatar likita don haka mai zunubi shine yake bukata ta in cece shi don haka bai yi kyamar masu zunubi ba ya zauna da su don haka babu dalilin da zai sa mu a matsayinmu na krista mu kasa zaman lafiya da jama'a da muke tare da su da haka ina yin addu'a ina kuma fatan alheri da fatan wannan kirsimati ta zama dalilin da zamu ƙara samun zaman lafiya a ƙasanmu baki ɗaya allah ya taimake mu Let there be love that lasts through the year. And let it be Christmas, Christmas every da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma shekara mai zuwa idan ubangiji ya nuna mana a cikin alherinsa yanzu a madadin reverend mati dogara babban jami'in hulɗa da jama'a na ɗarikar ekuwa kuma tsohon shugaban ƙungiyar haɗin kan krista reshen jihar kano da kuma wakilinmu mahmud ibrahim kwari da ya taimaka wajen nasarar wannan shirin sai kuma caleb geta cho da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama allah uba da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada shalom karfe goma da minti 27 na safe a washington dc ga shirinmu na ƙashe labarin matakaci. mayakan kungiyar 'yan ta'addar al-shabab sun ɗauki alhakin kai hari a arewa maso gabashin kenya da ya hallaka jami'an 'yan sanda guda biyu a yau lahadi sannan sun sanar da haka ne a shafin su na yanar gizo harin da suka kai akan tawagar sojoji lokacin da suke barin garin elwak a hanyarsu ta zuwa mandera elwak dai yana kan iyakar kenya da somaliya ne kungiyar agaji ta red cross ta ce 'yan sanda biyu ne suka mutu amma ita ta al-shabab din ta ce guda uku ne suka mutu yau ya zuwa yanzu dai kungiyar ta'addancin ta somaliya ta kai hari a kenya daban-daban wanda ya hada da mummunan harin da suka kai a jami'ar garissa da ya hallaka mutane 148 masu lura da al'amura sun ce ana kyautata zaton majalisar ɗinkin duniya ta sanar da cewa mayakan da ake kokarin kwashewa daga garin da za su shiga syria sun samu jinkiri domin kuwa sakamakon kashe zaharan alaush wani shugaban kungiyar 'yan tawaye a syria din wanda ya tabbatar da cewa wannan da aka kashe a harin jiya ya kawo wa abin tsaiko inda ake tsammanin kwashe kimanin masu wannan tsatsaurar ra'ayi dubu hudu zuwa kudancin kasar daga damascus Eh, ƙungiyar ISIS sun fitar da wata sanarwa a jiya Asabar cewa shugabannin su kuma wanda ya sanar da wata sanarwa a shafin su na intanet al ya sanar da cewa su fito su soki lamirin kasar Saudiya domin sun haɗa kai na yunkurin taron dangin sojojin ƙasashen musulmi inda al-Baghdadi ya kira ga 'yan kasar da su bijirewa tsarin kasar. a gaishe ka wasu to jama'a abin da ya sauka na a wannan lokaci ko ma wannan shine shirin na ƙarshe a yau da yake lahadi ce ba ma da shirin na na karfe ta da rabi na dare da kuka saba ji saboda haka mu bakwai yanzu sai gobe da safe idan Allah ya kai mu mu na fatan mu bullo muku da misalin karfe shida da farko da kuma shirin mu na biyu da karfe 8 ina son kafin mu tafi mu ga muku cewa in Allah ya kai mu ran talata 20 tsaka wuya za mu dauki makonni biyu muna bin rigingimun da suka faru a Najeriya da sauran kasashe a cikin shekarar nan mai karewa saboda haka yanzu mu da dukkan ma'anan sashen wasu murar Amurka musamman shi Usman da Caleb da ya bada umarni da kuma injiniyoyinmu ne ne Ali Mustapha Sokoto muke barin kuta da kyakkyawar fatar Allah ya samu karasa wannan lafiya sai an jima. Assalamu alaikum. This program has come to you from the Voice of America, Washington.